Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل ma sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce wato zango na biyu a wannan rana. Da fatan an wuni lafiya. To abin za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu su ne shirin nan na kokun san. daga nan kuma sai labarin duniya da ni mustapha adam zan karanto muku sai kuma labaran wasanni sannan mu karkare da kiɗe-kiɗen iraniya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin namu na lokaci zai gudana to yanzu sa ga zama domin aji shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 8 ga watan fabrairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da 25 ga watan Jumada thani na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ku san cewa shekaru 296 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1725 peter the great sarkin kasar rasha daga cikin dangin romanov ya rasu yana ɗan shekaru 53 a duniya sarki peter the great ya hau kan gadon sarauta ne a shekara ta 1696 bayan rasuwar sarki iwan alexeyevich sarki peter ya yi kokarin ɗaukaka sarautar rasha bangaren turai kuma ya sami gagarumin nasara kan hakan sai dai peter the great shugaba ne ɗan kama karya wanda baya tausaya wa makiyansa akan haka kuma mutanen ƙasar rasha suka sha wahalhalu masu yawa a hannunsa. masu saurare ko kun san cewa shekaru 58 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan fabrairun shekara ta 1963 kanar abdulsalam arif ya jagoranci wani juyin mulki wanda aka zubar da jini mai yawa a kasar iraki inda ya amfani da jiragen yaki ya gargaza ma'aikatar tsaro da kasar irakin ya yi barin wuta a kan fadar shugaban ƙasa na lokacin abdulkarim kasim ya kashe shi tare da makarabansa da kuma danginsa sannan kuma ya shelanta kansa a matsayin shugaban ƙasa irakin wani abin lura anan shine shi ma abdulkarim kasim juyin mulki ne ya yi wanda ya wa sarki faisal a kasar a shekara ta 1958 banda haka kuma shi ma abdulsalam arab ya mutu ne a wani hatsarin jirgin sama wanda aka tabbatar da cewa an shirya shi ne domin kashe shi sannan kuma kaninsa abdulrahman arab ya hau kan kujerar shugabancin kasar ta iraki a shekara ta 1966 da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau bayan da sojojin sama na ƙasar iran suka yi wa marigayi imam kumene mubaya da kuma tabbatar masa da goyon bayansu a masaukinsa da yake cikin birnin tehran a ranar 8 ga watan fabrairun shekara ta 1979 sojoji na musamman masu gadin fatar shugaban ƙasa sun kai masa hari a barkokinsu da suke cikin birnin tehran a tsakar dare amma bayan da labarin hakan ya yadu a tsakanin mutanen kasar iran mutane sun kai musu ɗauki sun kuma fatattaki sojoji masu gadin fadar sarki sha da haka kuma rauni ya fara bayyana a fili tattare da sojojin sarki sha sannan aka shiga mataki na ƙarshe na faduwar masarautar sarki sha jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kHz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to madalla an gaida abdullahi salihu katsina yanzu kuma sai a gyara zama domin ji labarin duniya da dumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu an mika wa dakarun kara junju halin musulunci na iran kananan jiragen ruwa na yaƙi 340 a yau litinin Ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a niger ya buɗe yakin neman zaɓe a yakin shugaban ƙasa zagaya na biyu da za a yi nan da wasu kwanaki masu zuwa an yi kira ga al'umma ƙasar libya da ta baiwa sabuwar gwamnatin ƙasar haɗin kai to yanzu sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labarin duniyar da safiyar yau litinin aka mika wa dakarun kara juyin jihalin musulunci na iran wasu ƙananan jiragen ruwa na yaƙi har 340 kamfanin dillancin labarun mihar na iran ya ambato cewa da safiyar yau litinin an gudanar da bikin miƙawa dakarun kare juyin halin musulunci na iran ƙananan jiragen ruwa da suke ɗauke da kayan yaƙi har 340 a garin bandar abbas daga cikin mahalarta bikin da akwai kwamandan dakarun kare juyin jihalin musulunci na iran janar hussein salami da kwamandan rundunar ruwa admiral ari da da kuma jami'an tafiyar da sha'anin mulki a gundumar hormuzgan mikawa karun waɗannan ƙananan jiragen ruwan na yaƙi ya zo ne da daidai lokacin da ake bikin zagayowar ranakun cin nasarar juyin juyi halin musanci na iran wanda aka yi a shekara ta dubu ɗari 1979 tawaga-tawaga ta ƙungiyoyin falasinawa na isa ƙasar masar domin halartar tattaunawar ƙasa tun da safiyar yau litinin ne dai tawaga-tawaga ta ƙungiyoyin falasinawa ta fara isa birnin alkahira domin yin tattaunawa ta ƙasa tsakaninsu majiyar falasinawa ta shaida manema labaru cewa tawagar ƙungiyar jihadul islami ta ƙunshi muhammadul hindi wanda shine jagoran bangaren siyasa na kungiyar sai kuma anwar abu taha da nazif azam da khalid batash sai kuma daud shihab ita kuma kungiyar hamas ta aiki ne da tawaga da ta kunshi yahaya al-sinwar da khalil hayya da izzat ar-rashaq sai kuma hisam badram da muhammad nazal dukkanin bangarorin ina da ya sun bayyana yadda suke son ganin cewa an cimma matsaya ta batutuwa da dama da suka shafi al'ummar falasɗinu a gobe talata takwas ga watanen na fabrairu ne dai ake sa ran buɗe taron a tsakanin dukkanin bangarorin falasina da suka hada da gwamnatin kwarya-kwarya ta falasɗinu to kuna ta da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran ɗan takarar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki a jamhuriyar niger ya buɗe yakin neman zaɓe zagaye na biyu muhammad bazoum tare da jam'iyyun da suke mara masa baya a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar da za a yi a nan gaba ya shelanta yakin neman zaɓe a birnin yame a yin zaben zagaye na farko dai da aka yi a jamhuriyar ta nijar muhammad bazum ya samu kaso 39.30 cikin ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada a ranar 27 ga watan disamba na shekarar da ta gabata a halin da ake ciki dai yanzu muhammad bazum ɗin yana da goyon bayan jam'iyyun siyasa da suka hada da NSD nasara da mpr jamhuriya da rpp farilla da kuma andp zaman lahiya an yi bikin kaddamar da yakin neman zaben ne dai a babban ɗakin taro na kasa da kasa na mahatama gandi da ke birnin yamai inda shugabannin jam'iyyun kawancen suka halatta muhammad bazoum ya nuna jin daɗinsa ga dukkanin jam'iyyun da suka kulla kawance da shi da kuma shugabanninsu ranar 21 ga watan na fabrairu ne dai za a yi wato zaɓe karo na biyu a tsakanin muhammad bazoum da kuma muhammad da usmana an yi kira ga al'ummar ƙasar libya da ta baiwa sabuwar gwamnatin ƙasar haɗin kai wani memba a ƙungiyar malaman musulunci ta duniya kuma ɗan ƙasar libya ali asalabi ne dai ya kira ga al'ummar ƙasar da su baiwa sabuwar gwamnatin da aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya cikakken haɗin kai domin ta yi aikinta kamar yadda ya dace asalabi ya ƙara da cewa abin da ya faru a birnin geneva na zaben shugabannin ƙasar ta libya bisa taimakon majalisar ɗinkin duniya wata nasara ce ta aiki da hankali da kuma hikima sannan kuma kawo ƙarshen rikice-rikicen da aka yi a baya har ila yau memba ɗin na ƙungiyar malaman musulunci ta duniya ya kuma yi kira ga sabbin shugabannin ƙasar ta libya da su faɗaɗa fagen tattaunawa da sauran ƙungiyoyin al'ummar ƙasar sannan kuma su tabbatarwa da duniya cewa za su iya a ranar juma'a da ta gabata ne dai aka zaɓi sabbin shugabannin ƙasar ta libya ta hanyar kada ƙuri'a a ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya a birnin geneva to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu ko masu wari sai ku ga zama domin a saurari shirin nan na labaran wasannin duniya wanda Aminu Ibrahim Kyawu ke gabatarwa. Labaran wasanni. asara sauran masu sha'ar wasanni da motsa jiki assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni shirin yadda a cikin sa mai kawo muku man labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka yankin asiya da kuma nahiyar turai da fatan masu ya sun ci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin inda zamu fara da nahiyar Afirka. A karo na biyu kasar Morocco ta dauke kofi a gasar kwallon kafa kofin nahiyar Afirka can a takaice bayan ta doke kasar Mali da ci biyu da babu a wasan karshe wato final da suka buga a filin wasa na Ahmad Ahijo da ke birnin Yawundi na kasar Kamaru. Sai dai an fara wasan har aka kammala shi dai babu ci babu wanda ya iya zara kwallo ko da daya a ragar dan uwansa inda karshe lamarin ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda kungiyar kwallon kasar kasar mali ta barar da kwallo guda yayin da kasar morocco kuwa ta samu nasarar zura kwallon karshe ta hannun dan wasanta wanda hakan ya bata nasara and there it is the decisive kick so in the end heartbreak a few of them inconsolable This is what footballing fate had stored up for them. to wannan shine shewa da 'yan magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta kasar Morocco suka yi lokacin da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar ya zira kwallo ta karshe da hakan ya ba su nasara sai kuma wasan neman mataki na uku da aka buga inda kasar Gini Bisau ta zo a matsayi na uku a wasan da suka buga bayan da ta lallasa kasar Kamaru da ci biyu da babu da da misalin minti sha biyu da sakon sha ɗaya kasar gini ta fara zai kwallo ta farko a ragar kasar kamaru to sai kuma da misalin minti 43 da sakan 47 ta ci kwallo ta biyu inda masu magoya bayanta suka shewa kamar haka Bola là, le plus dangereux de la bande. Et ballon là au Snet, mais qui ne donne rien, il bénéficie quand même de ce ballon. Bon isila ici là, attention Et but to haka da aka tashi wasan har aka kammala kasar kamaru bata iya fanshe ko da kwallon ɗaya da aka zira mata ba Ƙungiyar ƙwallon kafa ta alhali ta kasar Masar ta ɗauke kulob din Aldohai da ci ɗaya da baba a wasan da suka buga wanda hakan ya bata damar kaiwa wani mataki na sami final wato na kusa da gaba na karshe inda za ta kara da ƙasa da kulob ɗin ƙasar Jamus bayan Munich a gasar ƙwallon kafin kofin zakarun kulob din kasashen duniya inda za a birnin doha na kasar qatar da hukumar fifa ke shiryawa yanzu kuma rabin da zango a da najeriya tare da hukumar naku umar yunus da mijin da ake toya a bangaren wasan premier league da aka buga a najeriya a wannan mako a wasanni na tara da aka buga a gasar premier ta najeriya a makon da ya gabata sakamakon ya nuna cewa club din mfm sun ji jiki a hannun heartland da ci biyu da ɗaya fmn ne a gida yayin da Heartland suka kai musu bakunta. Haka Jigawa Golden Stars suka doke Adamawa United da ci ɗaya mai ban haushi. Sunshine Stars su ma sun ji jiki a hannun Kwara United da ci biyu da ɗaya. Akwa United sun doke Katsina United da ci uku da nema. Rangers ta Inugu sun doke Wolves da ci ɗaya mai ban haushi. Lobby Stars suka yi canjaras da Wiki babu wanda ya ci wani. Eyimba na Abba suka doke Plateau United da ci biyu da ɗaya. wannan sakamakon ya nuna cewa kulob ɗin eyimba bayan an buga wasanni tara su ne ke kan gaba a lig ɗin na najeriya da maki 21 kuma har yanzu ba a doke su a gida ba mai bi musu a matsayi na biyu su ne kwara united da maki 18 sai kuma inugu rangers a matsayi na uku da maki 17 sai dai akwai wasu club club ɗin da ba su buga wasanninsu ba irin su Kano Pillars da Rivers United. A na ƙasa kuwa waɗanda ake ganin idan ba su ƙara ƙwazo ba za su iya faɗawa ƙasan teburi su ne Ifeanyi Uba a matsayi na goma sha takwas da maki takwas da Abia Warriors a matsayi na goma sha tara da maki shida sai kuma adama United a matsayi na ashirin da maki biyu. yanzu kuma mu da zango a yankin asiya inda za mu fara da kasar iran kuma za ku ji cewa ali ansariyan tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar iran na kwallon kafa na kasar iran ya rasu bayan da ya yi fama da cutar coronavirus ya kuma koma ga sa ne a shekaru 43 da haihuwa daga cikin abubuwan da ba za a taɓa mantawa da wani dan wasa ba shine irin rawar da ya taka a wasan da aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta police da kuma takwada ta kasar jamus ba munich sai mu ce allah ya masa gafara kuma isa kwanciya hutawa hukumar kwallon kafa ta kasar iran ta fitar da sunayen 'yan takarar neman shugabancin hukumar kwallon kafa ta kasar su uku da aka mace da su bayan da aka musu wankan soso da sabulu kuma a kamar bincike a kansu waɗannan 'yan takara su ne mustapha arjilu da Ali Karimi da kuma Shahabuddin Aziz Khadimi. to ga kaɗan daga cikin wasan da za a buga a gasar firimiya ta ƙasar iran inda a gobe talata in duka ya kai mu za a ke ce raini tsakanin persepolis da kuma misr sanjani har yanzu dai kungiyar ƙwallon kafa ta istiklal ita ce a saman tebur da maki 26 sai kuma sefahan da maki 25 sai sanata abadan da ke da maki 23 a matsayi na uku taron mu karkare shirin da nahiyar turai da za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta sa kai mai wasu da 'yan wasan kwallon kafa na kungiyar wato frank lampard saboda rashin taka rawar a zo a gani da kungiyar ta yi a wasan premier na kasar ingila da aka buga a yau ne za a buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta crystal palace da kuma leeds a gasar premier league ta ingila har yanzu dai man city shine ke kan gaba da maki 50 a saman tebur sai kuma man united ke bi masa da maki 45 a saman tebur da sista kuma da maki 43 a matsayi na uku a saman tebur. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Juventus ta doke Roma da ci biyu da babu a wasan mako a wasan mako a wasan mako na 21 a gasar Serie A da aka buga a ranar Asabar ta gabata. Cristiano Ronaldo wanda ya yi murnar cika shekaru 36 da haihuwa ranar Juma'a ta gabata shi ne fara cin ƙwallo kuma a minti na uku da fara wannan wasa. Sannan Roma ta ci kanta a na biyu. to ma saurare duka duka iya abin da ya so kenan gan lokacin da aka mana ya kawo jiki zan yi kwana da ku sai a makon gobe za ku ji mu dauki da su a dan shirye-shiryen na labaran wasanni amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa mana shirin kamala musamman Umar Yunus ni ma da gunshin nake ku zama lafiya kuma kana shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen ma a shafin mu na yanar gizo wato www.housetv1.ng to har ila yau amin ibrahim din bai nisa ba inda zai gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda a cikin mai kawo muku waƙi daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To da yake muna cikin kwanaki goma na alfijirin zaguwar jin juhal musunci na ƙasar Iran ya sa za mu kawo muku waƙi daban-daban da aka yi game da zagawar waɗannan ranaku na alfijir na kwanaki goma farko masu tsarki wanda aka cin son jin juhal musunci a nan kasar Iran rashin jagorancin Imam Khomeini dala ta tabbata gare shi wanda a yau mun ga tumu gungun mawakan nan na Muhammad Rasulullah wanda suka gabatar mana da waka kan zagayowar wannan rana. شعار تو به راه حق بیام زما تو را درود زما تو را سلام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام خمینی ای امام زیر شد گل از خاک بردمی از تو به بازگشت زد نقمه امید به جوش آمد از خون درون رگ گیا بهار خجست فال خرامان رسد زرا بهار خجست فال خرامان رسد زرا ای ایران ای مرز پرگوهر ای خاکت سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جاودان ای دشمن ار تو سنگ خواهد های خاک پاک میهنم مهر تو چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در راه تو چه ارزشی دارد این جان ما پاینده با خاک ایران ما a gaishe ku gungun mawaƙa na Muhammad Rasulullah a cikin wannan waka da kuka gabatar mana ta Hamasa. Kuma an ne zamu jarin zamu shirin gan lokacin da aka dima kawo jiki amma a biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauki wasu sabbin waƙoƙin da muka saba gabatar muku. Amma kafin nan ana iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafin mu na gizo www.cb1.ng a huta lafiya. har zaman o yadi Ma sauraro da haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a mu ta wannan lokacin amma kafin mu yi ban kwana da ku muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da marece idan allah kai mu muni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu